أعوذ بالله من الشيطان rajim, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu a wannan bahasi na gaba dangane da hakokin dan adam game da shari'ar musulunci musamman ma manzon Allah da Allah ya suke kallon dan adam za mu ga akwai batun kiyaye hakkin dan adam Allah subhanahu ta'ala shine ya halicci dan adam kuma shine yake kiyaye shi da kiyayewarsa sannan kuma shi yake kiyaye shi da dokokin da ya sanya tsakanin mutane don haka ya zama wajibi a riko da wannan dokokin domin kiyaye dan adam bai halatta ba wani ya a kan al'umma ko ke ta hurminta ubangiji ba zai taɓa yadda da wannan ba hatta da mutum kansa ba yadda ya tozarta haƙƙin kansa ba wajibi ne kiyaye haƙƙin kansa kiyaye ɗan adam da yana da ma'anoni daban-daban akwai ma'anar kiyaye shi generally wato bai ɗaya ta yadda za a kiyaye shi a kiyaye shi ta fuskacin amincin siyasa amincin tattalin arziki amincin rayuwa amincin faɗin ra'ayinsa da akidarsa babu wanda yake da haƙƙi ya dagula a zaman lafiyan al'umma shi sama al'umma duk abin da za ta dole ta nemi izini wajen ma'abota al'umma idan mutum zai taro kuma ya taron dole sai ya kashe titi to ya zama wajibi fa ya nemi izinin hukuma wacce take bangaren kula da wannan titi ya sanar da ita domin ta ba shi 'yan sanda za su yi kariya ko kuma ta ba shi wani tsari wanda zai yi in ma ba za ta ba shi 'yan sanda ba ta ciro to daga karfe kaza zuwa kaza za ku yi misali an ba ku awa hudu sannan kuma wannan awa hudun ya kasance mai daidai waje kaza za ku iya kashewa amma al'ummar mu ta ci barkatai ba ta da wannan Allah ne kaɗai san hanyoyin da muka bi ana ɗaurin aure abin takaici mutane kamar dabbobi ba ruwansu wato in za ka yi ɗaurin aure sai ka wulakanta mutane sai ka ɗauki alhakin mutane kamar dubu biyar akalla saboda kana kashe titi Allah ne kaɗai ya san mutumin da zai zo ya Allah isa tun daga sannan wannan auren ya gama rushewa ya gama sa albarkarsa ta gama fita idan za ka yi sallah wasu sun za su yi sallah sai sun kashe titi musamman sallolin juma'a saboda wulakanci ba mu san inda mutane suka samu addini na sai sun kashe wuri in za ka yi sallah ko za ka yi addu'a coci ko za ka yi taron siyasa baka da haƙƙi ka kashe hanyar mutane amma duk ranar juma'a sai hankalinka ya tashi in za ka ce unguwa saboda kar ka bi titi kaza an rutsa da kai titi kaza rutsa da kai balantana ma a ce mara lafiya an ɗauko shi ko mai wata larura ya gama ya wasu da ya mutu wani lokaci titi ne fa na gari zuwa wani gari ma ake kashewa bana mun cewa mun dawo daga kaduna wata rana ko abuja ne ko kaduna mun taho mun zo daidai kano wajen gadar me suke ce mata kusa da asibitin aminu kano wannan gada din sai wani masallacin juma'a kawai an tare titi gashi muna sauri akwai wanda mai dugur za shi wani yana jiran sa tasha an kashe hanya muna zuwa mu ne motoci na mu ne mota mu ce ta uku aka tsayar ya fita yayi da matsar titi nan su ba shi hanya ga hanya za a wuce saka kiwai lokaci da za a tar titi kuma su jahilan masu tartitin sun ɗauka addini fa suke shine babban abin takaicin sun ɗauka addini suke suna wannan zunubin amma addini ne ya ganin wani ma in ya ne shi ma ya tashi ya tsaki ya fito yana sauri akwai tayoyinsa da suke wani waje a jiransa ga sunan dai mutane haka ake dagula lissafin rayuwar mutane ni ma ina sauri a gajiye in koma in shiga hanya to haka za ga mutane abin ce wani ma za su je fataskum ne wasu za su je hadeja haka za ga motan nan kowa da takaicinsa ya taso ana Allah ya isa Allah ya tsine wannan mutane mai amfanin su zaka yi sallah sallah Allah ba zai rubuta maka lada ba maimakon rubuta maka lada sai dai tsine maka albarka saboda wannan hakkin mutanen da ka take ba za ma ka kwatanta shi da ladan zaka samu sallah ba zaka yi sallah shekara arba'in baka samu ladan da zai mai maka gurbin alhakin mutum dubu biyar da ka tsayar kata duk suka ce Allah ya tsine maka ba ko Allah ya isa ba saboda haka ban san me yasa sai in za a ibada sai an dagula lamarin al'umma daidai yake da wanda ya fito da bindiga ya harbi a sama da wanda zai cinye lokacin mutane da wanda zai razana mutane da wanda zai abin dukkaninsu so da haka a shari'a ta sanya dole hukuma ta kiyaye haƙoƙi al'umma da rashin takura su da kiyaye haƙoƙinsu shi yasa hatta da kisa a wannan haƙƙin za mu ga mutum ya kisa ba shi da haƙƙin zuwa ya kashe wanda ya kashe masa dan uwansa dole ya sa hukuma ta kamo wancan ita da kanta ta hukunta shi nan idan hukuma ta ce to zo gashi an daure an zartar masa da hukuncin kisa ya tabbata kisan nan shi ma yana da haƙƙi ya kashe shi amma kai za ka kashe shi rataye shi to wannan wani abu ne daban amma ba shi kansa ne zai yi wannan ba saboda haka musulunci sai zo sai ya hana ta ci barkatai kawai kowa ya kashe maka dan uwan kai ma kashe shi kai ma karama musulunci sai soke wannan sai ya zama kiyaye haƙƙin mutane yana hannun daula kiyaye haƙƙin rayuwar mutane shi ma yana hannun daula idan mutum ko ya mutu ba tare da mai an kiyaye haƙƙinsa ba an ba shi kariya ba ko a daji aka ga gawarsa to lallai daula ya zama dole ta biya diyarsa zuwa ga dangin saboda haka haƙƙin rayuwa wani haƙƙi ne muhimmi ba ka da haƙƙi ka zo ka takura mutum a gidansa ko ka zage shi kai hatta da sauti ka ringa sa masa yana damun gidansa ba ka da haƙƙi ko da ko sallah za ka yi akwai wanda za su yi sallah ko za su yi wazifa sai su sa spika akan me za ku sa sifika ko wanda har da Qur'ani suke ku karatun kur'ani sai su sa a akan me za ka sa sifika kai kadai ne a masallaci kake to dan me za ka sa sifika ta kalli gidan mutane tana yi idan mutum kuma ya zo ya katse wannan sifika ya ho da ita sai ya ce baya son addini bayan shi shine makin addini wanda ya takura shi baka da haƙƙi har gwara-gwara lokacin kiran sallah kana da haƙƙi ka sa sifika ita ma ka sata ta kalli inda ba gidajen mutane ba kai kiran sallah wanda ya zo shi kenan amma baka da haƙƙi bayan nan ka kuma rusa jin daɗin mutane da haƙƙinsu ka hana su bacci ko ka hana su matala akwai wanda na san sifikan masu zifa ta takura shi ta hana shi harar kur'ani yana cikin harar kur'ani kullum aka zo aka gina wani masallaci aka sa sifikan nan kullum da asuba shi kuma kawai yake iya harce kur'ani daga nan ya fita shi kenan tun daga sannan ya ce yi ta Allah isa har da su ta kur'ani ta rushe shi kenan har yau ya girma shi kenan ya manyanta ya kasa ci gaba iyakacin harce din nan kafin masallacin nan shi kenan sau da haka wannan yana daga cikin mafi munin abu da al'ummar mu take yi wanda yake bai da amfani haƙƙin rayuwar mutane ba a san shi ba ba amma san kimar haƙƙin rayuwar mutum ba kawai kowa ya ga dama shi kawai sai ya sa ya biya bukatar su shikenan kuma ya ɗauka addini yake yi irin wannan zunubi da yake kwasa so da haka wannan yana daga cikin hatsari rashin kiyaye haƙƙin mutane idan mutum ya kiyaye yake dagula rayuwar wani to yana da haƙƙi ya kai shi mahukunta su maganin wannan abu idan ya jin maganar mahukunta to zai iya maganin wannan wanda spika ta kalli gidansa ya gaya wa mahukunta suka ki magani to yana da haƙƙi yanko spika saboda ba a yi spika don a takurar ba idan za ka yi karatun kur'ani ko za ka yi lazumi ko za ka zifa ka kashe spika a cikin masallaci kai kadai kake yi ko ko kadai kuke ba bukata idan wa'azi ne dole ku nemi izini lokacin da za ku inda ba fili bane cikin gidajen mutane zamantu zamanto akwai wani haƙƙi amma ba kusa spika ba ta bi gida gida tana kallon gidajen mutane so da haka mutane ba su da haƙƙi dole su ji abin da kake cewa wannan ba daidai ba ne wanda yake so je masallaci inda kake yi so da haka haka za mu ga musulunci ya sanya haƙoƙi bai yadda kwata-kwata wani ya takura wani ba amma babban takaici shine karancin hankali da tunani na al'umma ya sa mutane da yawa wannan abun shi suke a matsayin nan addini rushe dokokin da manzon Allah ya sa take haƙƙin ɗan adam kuma sunan shi addini wal billah haka nan mutuncin mutum baka da haƙƙin cin mutuncin mutum cin mutuncin mutum da keta rayuwarsa ba su da bambanci cin mutuncin mutum da neman dagwal rayuwarsa da ɓata sunansa ba su da bambanci shi yasa bai halatta ba ka keta haƙƙin mutum ko bai halatta ba ka takura haƙƙinsa da abin da ɗinsa mutuncinsa kuma yana da haƙƙi ya ɗau mataki ta hanyar hukuma domin kare masa haƙƙinsa wannan wani abu ne wanda yake nuna da wannan cin mutuncin dan adam ne hatta da bisa dokar wannan ne musulunci hana alfasha hatta da kanka ba a yadda musulunci bai yadda ka ci mutuncin ta ba ta za ka ci mutuncin kanta kai sa mutum ya ci mutuncin kansa ya sabo akwai saban da musulunci ya sa haddi zai ce eh ba ruwanku na je na yi zina wal billah sai ce a ba da haƙƙi ka ci mutuncin kanka ta hanyar yanzu na sai dai ka je kai aure aure ko ne ka iya yin aure da'imi ka iya yin auren mutu'a duk musulunci ya zo da wannan nan auren mutu'a da yawa ba su yarda da shi ba musamman ma wahabiyanci yana gaba da shi gaba mai tsanani wasu musulmi kuma sun karanta shi karhanci mai tsanani wasu kuma sun ce in an yi kawai maganin su a raba kamar malikiya maliku ba mu da tabbacin cewa ya yadda da haramcin sa ɗari bisa ɗari nam yana ganin bai dace ba ba a yin saboda ah, halifa na bi umar bin khattab ya haramta shi so da haka muhimmi dai ya danganta da wanda yake ganin halaccin sai je yi auren mata amma kada ya saki yi zina wannan haramun ne ba shi da haƙƙi ba ma kawai wannan ba akwai zina da mutum zai ma musulunci ya ce hukuncin sa kisa ne zina da uwa ko zina da ya da sauransu saboda haka a nan ne za mu ga haƙƙin eh, ɗan adam na wannan zamani yana cin karo da musulunci a nan wajen yayin da musulunci yake kan kallon abin ta fuskacin dokokin Allah da mafita lahira haka ma luwaɗi wanda ya shi ma kisa ne yayin da kuma dokokin gwamnati kasa da kasa na duniya suke ganin a haƙƙin ɗan adam ne anan ne ake samun karo da juna nam idan da za a yi gwamnatin musulunci cikakke gwamnatin musulunci shin halifan musulmi shugaban musulmi zai yin wannan dokokin koko a'a sai wanda yake masumin manzo mutum kamar manzon Allah ko yansa goma sha biyu su suke da haƙƙi su haddi na kisa na shari'a wannan sabani tsakanin musulmi saboda ba mu sani ba shin wannan hukuncin yana nan ko baya nan ko kuma Allah ya ba wancan jagora ne kawai hakin yi ko kuwa akwai karambani sosai wani musulmi ya kafa daular musulunci ya dinga kashe musulmi da sunan haddi saboda shi waye ba shi izinin zama da kansa wali amrul musulmi a wace dalili yake da hujja akan wannan ko ko yana cikin wasu manzo goma sha biyu da suke da hakkin kafa hukumar musulunci saboda haka akwai matsala sosai dangane da wannan matsala amma alayi halin a tarihin musulunci an samu wannan lokacin manzo yayi an samu halifofi a lokacinsa wanda suka zo sun yi don haka aka samu cece kuce tsakanin dokoki na duniya da kuma musulunci ta wannan fuska haka ma kazafi ana bulala ga wanda ya wani kazafi saboda yake ta huruminsa kuma yin luwaɗi da yin zina da sauransu da maɗigo da haɗa namiji da mace ko namiji da mace ko mace da mace alfasha mutanen da ake kira da yin alfashan cewa to kiyada kamar yadda ake kiranta da sauransu duk musulunci ya ɗauke su ne a matsayin keta haƙƙin ɗan adam so da haka idan ya kira su haƙƙi shi yasa ya sanya musu dokoki daban-daban na daga bulala har zuwa kisa kamar yadda muka ce zina da ya ko kuwa da sauransu so da haka akwai dokoki masu yawa sosai dangane da wajabcin kiyaye haƙƙin ɗan adam da musulunci ya zo da shi wanda za mu dakata a nan za mu ci gaba lokaci mai zuwa mun dawo saboda lokaci don nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh